الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دلنا أربعة عشرين دليل وجمال الآخر في فرد الوجه للوجه الأربعين شهر bayan jira a yau alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya je da ashirin da hudu ga watan sha biyu shekara da dubu biyu da ashirin da hudu da najeriya don ba man da wani jira da rasu na dari biyu da ashirin da hudu za mu da shi rasu na dari biyu da ashirin da biyar hadisi mai lamba da dubu ɗaya da dari biyar da talatin da biyu inda za mu da shi bayani na talatin da uku babu min fada'il Musa alaihi salam babu da zai bayani akan wani abu kaɗan daga cikin falala annabi Musa kamin da Allah ya tabbata a gare shi ma ya ce hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da uku الحديث عن ومن كبيرة واثنان وثلاثون ثلاثين دقيقة أوه أعرف الدراما Oke to, wannan hadisi na eh za ba da kan da ko tambayar aka yi magana da na Abin da yake so da ya mun ji hadisin yawwa sai muka ce can wurin da yake magana a kan ni da ni ko na ce ko na yawwa kwarai kwana sai na ce a kan wani ne malamin suke nufi a kan wannan kana zuwa ko da ya binciko a ko da ya binciko wannan kalmar cewa ana abubuwa yaya sai ka umukun ya zo ne ma ya muka ce abin duk akwai maganganun da wani da suke a kai akwai da ya wuce ko mana ma'anar ba wanda ya wuce ko ke da wannan hanyar suke magana cewa ita wannan magana magana ta farko tana yin wato bayanin ne akan su mutanen saboda yawan rayuwar da suka na hukun jirgin ruwa inda wato irin ruwan sama ya sauke yake bayan imam da tsanani ko yake a yana nufin wato saboda Allah ko jin sarki ya hukutar da ruwan zamzam da nasiyar na haza ya bani ma sama ala annabi Ibrahim ya rika annabi Muhammad ba ta tsanani to wannan magana ake yi shi ne magana wato tari cewa ruwan zafin dalilin na na gare zan wannan kai kuma da tare kuma da shi suka rayu da na ibrahim din da jaririn da ita to shi ne ake cewa to bayan kuma wannan mutanen ma da suka zo bayan ruwan ya sama ina ga ruwan zafin da suka rasa da ba wannan ruwan ba za su rayu ba shi ne ka cewa ya wani ba da sama shi ma ana rijina mun wannan saboda kasancewar wato sun rika jan wannan ruwa a wani lokaci shi ne ake kiran kayan na ruwa kamar ƴaƴan na na hajjar su waɗannan mutane Isa ibn Ibn yake faɗa a cikin littafinsa cewa duk wanda ya fito daga sassan kasan al'adanada ana kiran da bani ma isama eh bani ma isama ko kuma ce wajen ma isama dan ruwan kawa dan ruwan sama saboda annabi Isma'il alaihi salam wa tsari da nada kuma an rayu shi ne ruwan sama da shi ne da suke faruwa wasu malamai da ke shi wato wani ba Allah ne ke kira sa'ada shi kuma kakan auku ne da ɗansa shi ne ba ku samari ana kiransa da ba ku samari domin wato idan aka sami sarki idan aka samu sarki ba mu da wani mutane suke yi a sai ya tsaro dukiyar da gaba daya sai ya zo da ita bakin ruwan da ya rage sai ya tsaro mutane da ruwan sai ka wasu ne da wannan ruwa da kuma wannan ne wa gani ba ne amma wannan da ake magana kusan kowane na bayan da biyu da uku na da duk suna da kwari cewa saboda wanda suka zauna a gurin ko saboda annabi Isma'il an kayi da shi da wani ruwan zanzan su kuma duka annabawa larabawa ne kasa annabi Isma'il duka ko kuma saboda mutanen da suka zo gurin wannan duhun su ma da suka zo babu ruwa da ruwan zanzan suka yi maganganu ne masu fa'ida wannan shi zaka a cikin ma ya ce ana yi wa yara an da yi da za a yi da zamtara an zama da ba wa yara da ranar kiyawa ya tsala da tsarka a gare shi ranar bari isra'i yadda ke nuna aurata asalin bari isra'i da sun kasance suna wata tsara ba ta yaki yanzu ba a ruhun ila ba kayan da kallon zaki yankar suke kuwa ba wani damuwa in ba ya yi da za ka gana a sauki ba Bisa da haka har yanzu za ka gan su ka a kallon da yawan bisu. Kuma suke yawan nan ba ba ba ɗaya ba ba ya ke. Yawa. Kaka za ta nuna ya zuwa nan. Kare yi ogayen shi ne ogayen su. Shi ne yawan ba ya. ai ba za mu da ya wanda za a ce mun ce na wannan ne kaga ne yana da ya samu ba to sai ne a yanzu ba a dubi ila ba wa kana musa ya tafi wannan annabi musa ne a lokacin da ya ba suna yi kiba da wanda a cikin mutane shi kaɗai ne wanda bai ji abin da yake zama ai dole kiyaye wa ta Allah sai don haka shi kadai yake wanka ma'ana sai suka ga cewa wallahi dole ne da Allah ma ya kawo Musa ya da shi da ma'ana illa annahu ajr ba abin da yake haka Musa ya wanka da Musa shi ke ya kaga yana da ciwon gaiwa aka ce ko yana da ruwa da shi ba baya wa a cikin mutane baya zuwa gani eh wane mu wane mu ai to shi ne فذهب فذهب مرة يغتسل وجد لا يغتسل إلا وقع ووضع نوره على خليل في زينة توافق على من يوتي لنا وقع فقال الحجر في زوجه ဟုတ်ပါသေးဘူးဒီလိုမှမလဲတော့ရုပ်သမီးကဦးလေး ရှိလို့တကယ်ဒီလိုမျိုးတွေလဲပဒါရေမူတာဒီကိတိအလုံးမူတာကမောင်ကရေဦးလေးကြီးယူတဲ့လူတို့အလားရရဦးရတော့အဲဒီလိုတကယ်ဘုံကြီးယခုရရသုဒ္ဓ ိယအဲ့ဒါခိန်းတိသာကနာသုဒ္ဓိယအဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့ adarar banu isra'ila ila musa wata yi ba da ana har sai da banu isra'ila da kan su kuma kuma da suke wata da kurdu da yawa ya ga hannu a nan kuma a gefe a can ne da kuma yana ta gudu su ba ka yaya cikin sa a wane ne a wane ne a ƙarin sai ta ce wallahi ba a yi mun kayan ba a ce an haka musa bai da wani ciwo wallahi bai da wani ciwo wa za ka sauro suna kuma sai suna da tsawon da zai duke da ya hau ya hau kayan jinka wane rana shiga da hadari zarba ina da mutayaku wannan dutsen ya rika duka da sandarsa ta hannun da mara domin ya yi فقال أبو هريرة أبو هريرة والله إنه لنذر في الحجر إتنامة الآلة wannan aure ya faru ne wato lallai wata mujiza ce da ta fara a kan nuna domin shi ne bayan ke cewa ne da shada dukan da Allah kuma ya yi wa dukan da fito a cikin dukan ya ce cewa ne ɗan guna da shi da yawa hau da ba'in ko bakwai zarba bin hajjar dukan da yawa dukan sai da alamar dukan a cikin dutsen ita ana yi ya yi wanda zina da ya ta kuma kan da zina aron muta ba ba za a wula wani mata ba ka ne an yi da yi wasiya ya wani muka ba da wasiya da Allah ne ba ku zama kamar wanda su fitar da annabi Musa Allah ya fitar da shi daga abin da suka gaya ba wa kana inda la yuziya annabi Musa ne wani ya wurin Allah shi ne wasiya yana da wani da shi Allah ya kutar da Idan ku ya ga gani na farko shi ne halaye da illa muta ayyuka bayani akan kunya ta annabi Musa ina da kunya ta da shi ina lokacin da ya ga ya ga wayannan matan zamanin da su biyu ne kake a jini maza na yi wa ruwa ai abu ne bari da yawa saboda yana son mutum mai kunya ba da ka ida wa ma'anar ka iya yi ta zira wa masu kunya yawa da sauki a da tafiya an ga ba ta ida wa ma'anar ka a da tafiya yau na ka fito kunya annabi musa annabi na bai na musamman shi ma bai shi ma bai shi ba ya da daga dare ya ga ya shi shi ne ka ce hannun da yayi saboda kunya ne ka wannan ne da yi ba wata tafiya da aka yi da imamu abin da na hanbar da ake tafiyar ran da cikin irin da yanzu da na ana tawanka amma shi ce da shi tuɗe rayan ya ce saboda an ya mutane da shiga suna kallon junan su yi har kuma na yi da jiya suna ganin wata maganganun shi ya kai kan kowa ne da za ta rasa sai da an ya na to shi ne ya san da abu shi ya mafarki da an wara ya cewa annaba da ta zuwa yana da mata a cikin cewa ilimin da bai albarka in ka ya je waje saboda yamma shi ba da yake ya shi ne dai maza ba a nan ila da zaka ja saboda amfani da sunna daya ina ga wanda yake amfani da yawa guda ɗaya kawai yanzu aka yi wa alƙawarin da abu ne shi za su ba da wata da shi abu da ake annabi ne shi za su yi amma ba ma da duk wani sunna da ka san ya kawo kuma a littafi a wani damu da mutum suna ji a jiki ya kai dubu arba'in to ba wani suna da annabi sai ba ba bai taba aiki da ita ba da ya guda ɗaya ke can in dai ya nan da sai ya yi ko aiki idan da gani yin aiki hajji a kan lokaci ko a kan rakuni a shi kuma da wuce matsatsar mutane kawai ba ita ta aiki da aka ce ba amma duk wata suna in dai zai ne ya aiki إذا كنت إمام أهل السنة نوه نبي يجوز جبر أكثر عن الله لموسى عليه السلام من المرض أما الرسول على يقول جدا أن الموسى لرسولها نوه كما وجوب ستر العورة أمام الناس عند الغسل وغيره واجب يخرج العورة kuma na lafiya a jira da mutum mai da lafiya mutane da lawar da mu da shi ga kuskure ne ba da kuskure kuskure ne babba amma da yi ilo ba wai ne ba da kawai ba ana da za a yi kuskure ko kai ya ko ban da kawai yawa kuma ba ni ba ne amma na da kai abubuwa ne yawa komai Allah da hajjin komai shi ka da shi wallahi komai an bari al'ada ta ji da ta da da son zuciya eh wallahi wallahi dan da al'ada da za ta rufe hana addini ai ba za mu da ya addini ya ba eh Eh, wani gwagwa da wani gani ko zai kawo. bai gawa wani ya wannan ba tsari ne cewa wani ya rika da jino a ga abu da ya gani ba jino da ya gano hudu shi ne ke ibahatun nazari da al'aurar inda zarurar jahiya ya zai ya halitta a ga al'aura idan da ruwa da kama a wani kike ne zai wa mutum aiki a ga wani aiki da ruwa da ruwa amma ko sun zama maka goyi da aka wani tare wani ya wuce ba sai an rage ma al'aura ne za mu ji lafiya za mu je to ko san gawa ana magana a kan wani wata wannan to tambaya a kan to dai da ma ba san yamma cewa kan wajen alawai wani mutum ba shi da kowa rayuwar da lafiya ko abin ba mu yi shi sai nake zuwa kai mawa ka ta kama kaya sai da amma gurbin da yake wai da Allah bai da idan kai ne ya da gura an rabu yau da da suna kamar aruki ka ku ne ki bane ba dai kana wannan wani da yake a wani dare ne wata mata wannan da wani wani ya da da ko ya yi wani ko nan da ko ba wani ya ko ni kai da ruwan mata da jama'a da rana Allah ya wuce ruwan mata ko ku fara masa ruwa da kai da shi ko kasa kamar goya mutu kamar goya mutu ya kare da wanda na goma a mata ruwa ya yi wani kasa shirin wanda ne a gogogo a yi da abubuwa yara dubu ne da wuri yara da talatin da kuka ana yi wa yara da yara wa hannu da wajen yara sun mu ila muka an turo malaika zuwa ga annabi Musa falamma ja'ahu hasan malaika mutuwa ya zo a jikin mutane ya wa annabi Musa sallama ya kira zuwa ga wasa annabi Musa ya je a bambari yin sako ita ba a bambari farja a yarabi annabi Musa ya koma malaika mutuwa ya koma gurin ubangijinsa وقال إذا أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت فعلم أن ذو أبواه الملائكة المطوع فأنزل الله عليه عينه kun ga to da ya je a wani mali je wa ido daya ido daya guda yana hajjin a baya a yau da yana kuma da kan muda da kawai ba ka da muda ba ka da da duk kule da shi mutu sai ka san ba karamin ka kalbawa ne bayan bayan mu yi guda duk kurewa mu ce na kuma da mai to to ga yi shi ba ba wallahi ba kuma ya ba ni ban mutane Ibrahim da kala wanda shi ku da shi da ya mana gaba ba ya da wallahi ba Yuji ma Allah ya ce yuji malaika Ibrahim da kala to kada wuji ne wato ya ce kawo hali ya ce wajen su ba za a kasa ni ya haɗe ya yi jino ta aika ni zuwa gaba da za a kasa mutuwa bayan da na rawa ne ya aina mu ya na ya zai wata mara ya kuma zuwa ida wa ka yi ce da shi kin je kuma wa kullum ka ce da shi tun da ya kasa mutuwa ya zama yadda ruwa alama ce da sauri a ƙaro da shi gama tsarin jini ga gama wani gama da wani yanki gama ko a zo da kuji kuji musa ya tsawa da abin hannun da aka yi kalau bi kulli ma kaddan ni yadu bi kulli sha'atin sana za a bayar da ka ale a kan duk inda tsari da hannun da ya yi biyo ya kuma da hannun da ya yi ko da gashi ne ke kawo da sai ana so a zauna da a duniya su za a bayar ba ne kada ne ne ai rabbi ai bi ma'ana ya rabbi ya ubangiji kuma ba la to bayan wannan gadin ya fike sai ne ai ne kuma zo haka ce da ni da na rawo wala fi ta alba kuma albayi ba da wala budda min yawmin da tiru ila sabr in ka ce ba da dubu ko dubu biyu wani wannan ne ba ba wannan ne ka ce wata tsarka da mara yawa wasu yi ta kai lokacin tattutun da yi ta kan mutuwa a yake a buwari da mara yin zuta da kayan gona suna da bai saboda shi kaka wani ba ta kuri a kan kuri da ya zo ya rika yi na ta tayi da hoton wannan wajen da ke kwan zuwa gabanin gurin kuma sun kawai wani mutane da ya rika yi sai yana nunawa kamar lokaci a wajen da yana tsananin wannan abin da yana tsoron da wajen da yake ya yi yadi ya yi yadi ya yi yadi ya yi yadi duk wannan gurin zuwa sun mutu ba ya yi yadi ne ce kai ma za ka yi yadi aka yi eh kai ma za ka yi wani shi ake kara da mutum ne shi za a haɗu da kai wani gana da ayyana ya ce ko kuma a zama wajen yin cikin da yana magana cewa ya ce wani ali saboda rashin mutunci yanzu shi yake isa nema ko dai a wurin da Allah ya kowa yi yana cewa ba dai wani ya mutu ne a kafa hoton sa a karba a ce ga abin da yake shi ba ya so a kure hoton sa shi kuma ya ta yi gidan sa shi ya mutu ya sa yake kuma kano kuruwan namu za ka iya zuwa yadda za ka iya ko ba za ku je zama ka ta je kawa a ke wallahi gidan ne kan ka yi gidan shi da kaga abubuwan da yake ba ɗan sun yi da wayan da kan kalolin ba cewa ya musulunci a ina ta musulunci wani ya yi wani a rikin musulunci to ba a da jin mai musulunci ne da Allah inda aka muku wannan tsarin da suna na zaura lafiya duk wanda ya yi wa Allah cin jijiyar rashin mutunci ne wanda a cikin zuwa yi wannan wannan waye ibn ali du'ada in ban manta sunan ba ai lokacin da ya zo ya rike yi ibn kadiri ya rike wa shi ne jibilin lokacin da ya mutu a cikin magabata zamanin da ya yi rasa da yi masallaci sai aka biya mutum uku ta daugawa kai kuma ne da zabe wannan shi ne wata sallah ina wani nan da ta wuri yanzu ga wani da zai yi mun makaranta ya bayan ya ce wannan ya abu duk wanda ya yi ɗanci to ka abu ne ba sharri ne kuma zo da shi domin wajibi ne a duka kasuwar wajibi wanda ya yi wa wani da ya saba suka rubuta in dai ba ta ba da rayuwa da jiya dole da mutum kunya da jibre da waye da mutum wani da ta ga mutum ba wanda kuma abubuwan da ya yi wa da mutum wanda ya ci da ba ta abu ne da abu wanda ya halatta ina ana rukun wannan samun ku na rantsi da Allah ko da Allah wurin rantsi amma kan da gobe da ruwa a ni ba ni da tsani ba wai da tsari shi ke nan kawai sai a zo yanzu akwai makawancin ma'anar ma ara da ɗan lulu kwakwalwar da ɗan lulu duk da wani yanzu a cikin ke yi wani inda kuma ba da kuma da zaɓin ne shi ne ba ji ba da ruwan saboda haka da nan da ta zama kawai na yake misali da abubuwa wannan mabarkin gani za ka kama ba ni ma haki da nake ko ku yi magana da mala shi ne kaga wani kawai ba ta hannu da shi wani suke wani wani guri kawai ba za a da kowa wani ba su ne wani wani da ya yi faɗa kuma ba ta wani ba kuma ba ta hannu da haka yadda wani ya ke tsawon shekara goma sha biyar ba ta da ta hannu bayan shekara goma sha biyar an ce an sa ta kusa da shi kuma ba wani yawa da wani suke ganin to wani dalili to wani dalili yana kai kuma da mabambanta daga wani abu da yake damu shi ne duk wani fili da za a wata gona ko babban fili da za a wata na gwamnati ka'ida da kuma da asibiti da makaranta kullum duk makarantu mu yanzu mun yi al'umma ba ta damu kai sai a zo a yi tsarin fili a fitar da yake amma ba makaranta Yau ne ko an fitar da cikin dangi. Ina so ne shi ne yin wannan mai dora har danne a kuma wani danne kisa wani yi yawari ya gari ko ya zo karɓa wata kamar alaƙiya saboda tsari saboda a inda a ce za a yi tsari yanzu a musulunci a ce kawai tana da jini ta bayar da wannan filin har irin nau'in mutane da suke zuwa gari kuma ka ce kuma da ya wuce yana da hali to kada a kai a kai kuma kawai da nan sai an fitar da molin su ke ciki kuma da haka a jera haka a bauta a jera ba a bauta ni a nan da yi ko nan da jera a kuma da yana da lara mu biyo biyar da ka ko duniya a cikin kudin ka ya je wata ina ba za ka bauta ka duniya ko kuma ba to shi ne za su abubuwa suna tafiya da tsari kuma sannan ko ba a yi dubu goma dubu biyar ajiye ta za a yi a wani foundation na wannan makarantar ana ta tara kuɗi idan ya taru ba ta haji ana yin wannan sai a kuma sayan wani jiri a kuma buɗe wannan makarantar da shi da za a zauna lafiya ita makarantar sai aiki da tsari da lidi ai da ba ta da zai kuma da yake bai aiki yanzu dinin da aka yi kada kan da ake da ba rai ba ai da aiki ai ba ma su yi da wani za ka da jin da wani ba da wani mun sai da ya Dole na tsarin rikar Allah ya tsawo. wani abun ka a gani ko wala ne a kawai wato biyar ke kawai amma kuma wata tsarin da wala ya wato wato ba da ba ne ne ke fara halatta wannan shi ne to kaga har ga yaro wannan yake sanar mutuwa tsari ne malama shi ya wani ne in ne bayan na gama shekarun da za da mutu kawai a wani na yanzu. Ai, tun da yan an zama za a mutu ke ke ya zo da su. Wata Allah an yi shi ya wani da al'amari mukaddasa. Shi ne a zama ɗaya ke da wa gurin Allah. Ta kawai da a wani shi na kuka. Na yi yadda da wani mafi. Saboda na yi yan ayyukan ke tsararren da bawa, ko biyo biyu ana aka wuce. ဒီဒီစီလာတော့တယ်အဘမဒီမယ်ဒီစီရောမြတ်တယ်ဘောမြတ်ဒီအားတယ်ဒီကိုလည်းဒီလိုရောဒီဒီရောတော့ပေါ့ဒါတော့မြည်အနေပါ ဒီရေဝဲဒီမဖြစ်ဒီမှာဘုရားမြေဒီမှာအင်းဒီမင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲသုံးလာအားရတဲ့ကမ္ဘာအားရတဲ့ဘောလုံးဒါကလည်းဘောလာတဲ့အမှုတွေဝင်တယ် to shi ke yau da wurin kawai yau da nan tsari wuce ka da su da zai da Allah ne da da kuma da su zai da Allah da da bada da yake ce ba da duk da samma da da samma ani samma guda ne yake da ana gurin yanzu a nan yake yana da abu da ne kuma kawai da na nuna muku kawai wannan mutum ila jami'in da ni ya kira shi hanya inda da kafirin ahmar a gurin wani rayayi jami'i wani rayayi annabi ya ce da an da abu da ran sura a dukkan wani rayayi shi ne al-kafirin ahmar ya fi ne da yi tawa a baya da ɗan yi gudu a wannan hadisin ai ɗan jamhuri sun ke ce domin har sai ne ji suke to ya ya zai su zama a soyayyar da wato yanzu jinjini ba wai ka hau ɗan jamhuri na aro su suka fara zuwa a nisa to a ta yaya ya ce wa biyuwa wa biyuwa an mutu a biyu ya sai aka ba ta ga a nan mu ta ya ma da wannan mutuwa ne to shi kar da ita mutuwa saboda a zuwa mutum ya zo kuma ga mutum a cikin gidanka a gidan da ne cikin gida ka ga gida ne a gidan ko sannan kuma yin da lokacin wanda ya zoyi a kan ya kuma ta ne wa kana wani kamfanki ko ka hawa ya hauro mutum gida a gaban kawai ya zaɓi da matan ka da ƴarka ba a kuma bai ce wallahi sai dai bayan ɓarka ita ba zai yiwa a gaban gidansa a gaban shi yanzu da aka yi mutum ba ko a cikin gidansa ya ci kuma ciki ba tare da izinin sa ba yanzu ba ya gudura da shakuri sai da kamar shi irin na mutane kamar yadda bayan karimi ya zo a zama yin sa da suna a gidan da ya yi da da wuri da wuri yana zo ma ba ne ne to ita ma mutuwa ta zo ne a cikin da mutum shi za a sami kofi ne mai da nuka bai shigo ma gida shi za shi kuma zama da shi hukunci da ni Bila mu goya, ba da kamar yin hari, kamar da yi mau, da yi ce ya hari, bukwa a shalila, kamar yin mafi, wa mafana wanda yin yin su malaura. Burin mutuwa, mutum ya yi burin Allah a mafi da ke yi shi maka in dai sauran da sauran da maka ko bani da ko rashin magani domin gurin mutanen kirki na biyu daga shekarun mala'ika da gari surati bayan bi surati hata mala'iku suna zuwa a sura da ba ta dauke shi sun zuwa da kyawa su zuwa sannan na uku mutane a su da yi da ramu da yi da aure da ke zama a kan mutane gani da haɗuwa da ubangiji hadisi na gaba a biyu ya rabu ya na wani ba ita ba da jirani abu da ya yi ce mutum biyu sun yi wato ta kaka sun ga ga yawo juna magana rajul min al-muslimina ay muslimi wa rajul min al-yahudi yam ko bi yahudi قال ممكن يتم الدنيا بولد أباه محمد على العالم إذا كنت بهذا إذا لم يدعي على محمد كذب عليك إذا كان وقال اليهودي ثم اليهودي يولد أباه موسى على العالم فيما يعني يولد وله يأتي على موسى على العالم فرفع المسلم واليهودي كذلك ونمسك musulmin nan ya daga hannu ya yi da yiwuwar da bai wuyin ya faɗa haka ba ta kama wani a yahudi ya tsinka wa yahudi ba ya da ta haka yahudi gidan nari da da zaha ya tsala da yahudi ya kai gura da wani da ya tsala ba ba rufi ma ta ne kawai wa mu yin mutum ya ba wa annabi labarin abin da ya faru tsakanin da ya musulmi wani annabi da na ranar da na musulmi ba a zan yi shawo musulmi ka tsara da wani zai yi da gini da ya haka yi haka yi ba a fara wuce ba ba da labari ba a iya wakana da ni da ranar da na jan da ya ce haka kai yi duniya a ranar musa kada ku rika tinki da ya a kan annabi musa malamai da ke nufi da wannan wato yan da kakkan da annabi musa ke yi ba ma yana da wani ke da kowa ko domin shi huwa gudu da ba shi ba wani tsara wani zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu haka shi ana maka bikin jirgi ana ya fi alaba a cikin mutane ko da yanzu cewa manzanni a cikin manzanni kuma wani da hannun ne na rusuli a cikin wani da hannun ne na rusuli kuma bi ne a sama shi za ni kiran da zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu shi ne hujji da ba hujji da ba da yake da musa ba. Eh, saboda haka annabi alaihi salatu wasallam to malamai suka ce abin da ake nufi na farko da na kuɗi na fata domin da kan da yake ana da yi wani da ana wa na fata ni ne shugaban dukkan da ana ba ku ne yau da ke yawan ke ba wani albani ba wannan ya ce kwano an zo kaba wa wani ya ce wa wani mutum ba saboda haka shi ne sama ba da Mutum kan kanta don gudanar da wani annabi kada ka fi da na wa'ayi sallallahu alaihi wasallam wannan ake nufi فإن الناس يسعقون يوم القيامة domin mutane za su gudu wajen ayyuhu ta ta biyu wani bi ka fito ne ba ɗan shawon bin da mawa ko don su lafi illa wani ya Allah tun wani bin a fi kofa ta ne biyar guda ta farko da ta biyu to ya ka yi gani kai za ku kira mu nan biyu biyar gudu an yi ta farko ana yin da ne sai kowa kawai a kan tunani da asali a ita ne wani ke zuwa da wasu zuwa to shi ne yake cewa lokacin da kai na zane ya kawo da wani kiyama ba a kawo ma'abu ya ce kowa ne a yana shi ne da ranar kiyama ni ma kuma zan koma zuwa da Allah tare da ba kuna wa da manyan yi ko yi fi annabi ya ce ni ne ba kowa da zan ba ne fasawa bayan kowa ya yi rai da muda ba izin jalibin arish yace ina da cewa kawai sai ga da muda a yi a gefen alaji alƙada sinta da abin zai ce a lafiyar alƙada yace balari a kare neman da ita a kare sauri a kare neman في أوان من يبنى الله يجي ni ba kai ba na wani da mun kai ce ba sai ne a cikin wannan suka mun abu da aka yi ya bar ka ba dina ko kuma ya da cikin wannan Allah ya yi Allah ke cewa illa man ya Allah ya wani Allah ya ce ko wani da cikin wannan Allah ya gina ba shi ne kuma da wanda shi ne ke kawo shi malaika Jibrilu da Mika'il da Israfil kamar yadda wasu malaman da fiye sun kawo a kai wannan aya su kan yana da yi wasu suna ta bayani a kan babban jirgi ɗin ɗan isnari amma yi abin da aka kawo shi kuma ana yi domin mana ya tafi ne da shi zewa malaikun malaikun mutuwa malaikun mutuwa ya ce ba ku yi yau Allah ya gara da ce ba kowa da gani in jibril da yau ya kare da Allah ya ce wa maimakon wani zuwa da wani yawa yanzu rawa ji kaɗai ji ma sai a ji duki ba yanzu shi da Allah ne suka gaya imanin duku yau imanin duku yau wane ne da mulki a yau ana kai hamsa ba shi kaɗai ne ba wa kan hamsa yake da layi ba shi da mulki ai mulki mulki shi ne wanda wanda ke zuwa kuma wanda yake da ko yanzu duk da mulki a Najeriya ba wanda bai zai taɓa Najeriya ba don ba a zasa mulki abu yana da iya mulki Allah ba iya duk da ne da nan ba a yanzu a ce daga 2019 zuwa 20 bala duk abin da wannan mutumin yake yi yanzu ya zo yana da cewa ba kuma da ya da bayan bakana a rayu kowa ne wannan lokaci ina ba mai girma ba ai ha yanzu na Allah ba ai wasu maganganu su ga ga wasu maganganu su ga wai wani Allah ba za a sani ba wani kuka ci cewa da ba mu ba mu muka da yanzu ga shi nan Allah ya gina da lafi kada ba kuma ba na to wallahi shi ma wannan haka zai zama labari in ji Allah ya fara wannan za mu gani to yana da dukan yanzu cewa ba abin da za a baka kuma wani abubuwan ba na yi ne yanzu a wani kasa ko wallahi da lai har yanzu har yanzu kan bai fito ba yana da ya samu damar wucewa kuma da yin da ya kake ya wuce ranar ɗan arewa ta gama waye sai ya wuce in ya zo ya wani abubuwan yana ɗan koyewa ne saboda yana so yawa ko yaya an samu dama mu tashi dama amma duk wanda ko ya kanje da wani turo da wani fasu yana nauyi yana so kuma ya ji in yana gwamnan Lagos cewa mu ɗan arewaci masu ne kaza kaza ana ta magana wa'annan abin da su tafi ina ganin ni muke da shi kawai shi ne mutum tafi da ni kaza wa'annan abubuwan yana rubuwa kai kuma maganganun da ya yi lokacin OBC da zuwa riya ya ce ya ya zo ya ce sai ko ke ba amma duk wani abu da kuke gani shi zai gome domin a lokacin ba a rai yin manyan da aka dora mutane tamanin da zai rika gani shi ta hari ne na ranar da Allah tamanin da kai za a yi ta kalma kuma da yin burane da ta kujoji duk ta arewa kuma ba kowa ga gida ne me ya yi yanzu wannan da yi manyan duk ta arewa kuma ba kowa mai hudu yanzu ba ya ganin ne kuma mai girma mai girma ba ta yi yi ko yar ba ya wasu da abin da ya wasu haka yi kama da yi to wani ma ta zama da yi na wannan shi ne to da haka wannan shi ne shi kai shi kalmar kira da abubuwa da jimarin tattara da kuma yana cikin waɗanda Allah ya yi kanti shi wannan da malamai suke kawo ba. Na yi wani na hari, bikin fadila da ke yi na Musa a yau kira. Hamadan kala a yau Musa, alayhi salam, kuwa ce wani daga cikin malalakun malalata da yawa. Na biyu da wani wani ga la'adar suna kama a yau, amma ma ne halabi a kai. tsakkan da an kai da annabawa ne da rayuwar suna ba an kan da da kewa tsakkan da kai da ba an kan da da kai da yau tsakkan da da kai shi ne wula da kai tsakkan da kai kuma shi ne mutum ya yau ba amma kurkurar baki ne da kurkurar baki ya ce walmar ma da ke da kurkurar baki ha a wata ta zuba a jima mutum ne ke kurkurar baki shi ne a zuba a cikin baki to sai ne hadisi na gaba na cikin yankin gudu ne wajen lawan da hadisi wani wajen wuce da miliyar da talatin da biyar a yanzu bai da masu bin da ke ra'ayar da nan daji wata rana ta ne na zuri ya ga wuri ba ka da ya haɓar ka shi wani bai wuce ne na bin yin yin wuri da yawa ba ka da lamar wani ya zo ya a shari wanda da cikin mutanenka almajiranka ya bari فقال جاء للإيمان وعيد هذا كان في هذا إلى الدعاء ولي الدعاء فإن الرأي الذي لا يمالك في وعيد قال رجل من الأنصار يوم من الإسكين وقال لي رجل من الأنصار ومن من الإسكين كان نبيا قال لي ودعوه يجي وزعبه كل مجاهد فقال لي أخذوني babu da aji nan da za a riga da tashi da mun an yi wani wani ba ba a tuna da lai eh in yi da ka yi ba a kan yi ne nan da nan kuwa yana zuwa ne a gaban da da ya yi ka yi shi a yi shi da yi da wuri su ya ce in ka yi da su da amma da yi shi na yi a cikin kasuwa yana rasuwa yana wanda ne saba mu da halin bakar na rantsi da ubangiji ne yau da ranar musa a dukkan halitta ko jirgin yake hanyar yesu ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan abin da ka faɗa mu da na wani da na wani da to ba za mu da ya ka faɗi wannan shi abin da bayan ta ne yau yace ba karami ba ba ni da ka kuwa yawa yace sai kuka da ne duki da tsinka wannan ba da yawa يعني في بيقول أبا أنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الانتهاء خير لي من الأنبياء قالوا fifi da gudace da annabawan gwamnati shi ne da niyyar wulaƙantarwa amma kafin ya ji ana da yi wani shi a yamma kwakwara wata a nan shi ne a kan kowane nufi in ka faɗo wannan ba da niyyar wulaƙanta wani annabi ba ne amma da niyyar wulaƙantarwa a nan domin wulaƙanta da wani annabi ta mutu فإن هذا يفعلون يوم القيامة ثم لا يراد من جرائم القيامة فأقول أولا من يجب عنه الأرض الذي يجيه الفرقة وإذا تبارك تبارك الآب والده فإذا عاد بنورا آدم بفار من من قولنا إذا نجي وقول سيد محمد على بنورا أكيد إذا الكده جملة يمكن كل على فهذه أكاد لمن بعيدها yake ba zai yi yana cikin wanda suka mutu da aka rubuta an wuce ba bisa a kan da mula an gane ko ko kuma ana lissawa shi ne da wato wannan sa'ar da mula shi ne mutuwa da babba wuce da ma'ana wato a sa'ar da wato da muka kai ba lokacin da lokacin da aka yi wa yayin da ya ga wani yi wani ƙarin da rani wa ya ce zuwa irin da wani bai yi da ƙarar ƙarar da sauka da rani ƙarar dole da ana kawo da cikin yake wa ƙarar mota ƙarfa kalan ma a ba to shi da yake ana yi zuwa wani zai ko shi ya maka haka yi ba a wannan lokacin da ya farfaɗo na da daban ko kuwa shi ne an mutu ba فلما تجلى ربه للزوج جعله لك وقال موسى شاهدا to ban ji yi da kan a cikin wannan dutsen ana musa ya fada a jiri ina da ne ke wata ne ko shi a wannan lokacin da haka balan ma a baka yayin da ya farka shi kuma kai man da ta wani ne ya yi ya to shi ne yake cewa فلا يرى لمن ذلك أمره سوى بطاعة الأولى تجيني بيان هو أما هذا الإسلام أولا mutuwa da aka ta farko ne ita ce wata a kan kuma haya da za mu koyi bayan cewa wani annabi ya wani ai muna da haya wajen ya kuke jima wani sun zo su yi ba wani kare ba zai na ba da lalina ala ba wa ce na da wuta ana da kan da yake mutum ji da wuta kan wata sai da haka wani ya gwani in ka rubuta babban na ba a zauna da ba ruhun ban kallon wala an yi can gurin ba ya ka bayar da zani a nan kuma amma Allah ba yi yi sallallahu alaihi wa sallam bai ga min hadisi dikir kabilar da yin nan bin maka bayan ka kan bayar da yin nan ibn maka da biyu wajen tawazu annabi kyawun jawabu kan kan da ke yana nan ne da hadisi daga wani wuri da yi da da shi da wani hadisi na ba da radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya la yan wadi ya ambi wannan da ya yi babu biyu yuni ko ce to babu biyu yuni alaihi salam babu biyu da wani akan wato an bayyana wani النبي عليه السلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد انا في جهاد دين عبدي بهذه العلماء وان يكون الجهاد خير من يونس في المسجد annabi alaihi salatu wasalam na ba annabi yunus dan wanda wato na fi shi biyu shi ma fada ne rawu ne أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى رواه الذي في بلاده وله الرضا يقول لي أنه عليه الصلاة والسلام نعم أنا يونس بن متى في وذنوي إلى المقابل إلى وجهه يوه هذا يقول أنا من أبي أبو أنا يمر ونجي من كم كلام عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي لا ينبغي لعبد الله في قول الله كما ان يقول انا خير من يونس shi ne makka ya ce a zuwa ne da haka sami ya haɗi annabi yusuf dan mata ga wazo ne rai da ne kamar saba hu ila hadi ta da ne zai jira shi zuwa ba amma da wanda ke yusuf shi ne makka shi ne sunan mahaifin yusuf irin ya yi da wani to an tsara mu lokaci ya yi amma da shi mai zuwa Allah ya ya za mu kankare da fadar annabi yusuf da kuma shi alaihi salam wajen da wannan muga wajen ne da kuma galibin sahabbai insha Allah ta'ala alaihi wa insha Allah ne da rabana za mu yi tafiya har kasawa amma da shafi karatun mu da talata ya shafi ya wuce ne ko ta yi da Allah da daga nan karatun mu je zuwa insha Allah muna bukata wa mutum da ke sunayen sa madaukaka da tsohonsa mafiya kyau ana biya kowa bukatun suna da kai kasar mu Allah da wanda ya lafiya a cikin wanda da matsala da ta yi hankali Allah kamar gan samu muna roƙa Allah da suna yin kyakkyawa da tsohonsa madaukaka duk da ke mai wakiya da adori na kai yana ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da kawar da lafiya duk da ke lafiya da ainihin da lafiya iyayen da malamin da suka zama gidan da ya lafiya السلام يقوم بالسلام إلى الذي لا كاذب وقال للناس يا ولد الصالحة ما فيهم أي جهاد ولا لا تسلمهم ما فيهم كذب ولا تتأوي أقوال ولا تأوي أقوال ولا تسلمهم لا قال للناس يا وكنت لا يوالد إليك فقد كان كريما لا تزمن تسلم لا يأمن وقال للناس يا ولد الصالحة وقال أولي قلبهم أنا إلا مني yan uwan matasa da ya'yan mu suke kauce hanya Allah shi da wani Allah ka dawo da su hanya wani yi ce اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولا تضلنا واجعل لنا جنة نصر وتقوى عبادنا رب العالمين جل جلاله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Amen. Yeah, I'm not going to